bani aka ce ne magana a kai guda biyu ne aka ce in zaɓa to kuma na zaɓi ɗayan watakila saƙon bai iso ba saboda mai girma liman sai ya faɗi ɗayan da ba shi ne wanda na zaɓa ba amma dai in aka zaga aka zaga duk abu guda ɗaya ne magana aljanna da masu shigarta bayan da za a mutu ya shiga aljanna sai na san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ni akan san ma'aiki Salasalama na ɗauka za mu yi magana ko aljanna ka shiga in ba ka dafa da gurin annabi alaihissalamu kana da tawaya shi Allah ya masa kadiri yana son sa fiye da kowace halitta wanda da yake son ya karɓi gurin ubangiji yanke take to ya samu kamun kafa ya sami matsayi a gurin annabi alaihissalam babu wani abu ko mala'ika muƙarrabi ko wani annabi da yake da wani abu a gurin ubangiji subhanahu ta'ala in ba wato yana da wani abu tare da annabi alayhi salatu wassalam ba shine wanda duk inda kaga mutumin kirki a tarihin duniya to yana da wani sofa ne yana da wani sofa ne na annabi alayhi salatu wassalam duk inda kaga mutumin kawai to ba shi da dangantaka da annabi alayhi salam ko a ina yake to don haka san ma'aiki sallama zan ɗauka mai magana a kai <clears throat> wanda muke fatan allah maɗaukin sarki yi mana alfarma ya mana arziki yau mu arziki da ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya mana arziki annabi alaihi salatu wasallam ya kaunace mu ya samu cikin yardaddinsa to ita soyayya ba sai an zo ana ta fassara ta ita ce kaza ita ce kaza ba duk wanda aka ce soyayya bahaushe ya san me ake kira soyayya abu ne da yake cikin zuciya a bai kwanta maka a rai ka ji kana ɗokinsa kana kuma begensa ba ka san rabuwa da shi ko da kyauta ido ne to abin da yake jawo soyayya guda biyu zan yi magana ɗaya a ɗabi'a in dai ta mutum ce to wannan abin yana sa soyayya ɗaya kuma a shara'ance abinda ubangiji ya shara'anta saboda ka san annabi alaihi salamu a ƙarƙashin abuwa guda biyu yake akwai ɗabi'a ta ɗan adam ta cikin zuciyarsa akwai kuma hukunci na shari'a to a ɗabi'a ta ɗan adam allah ya gina zuciyar mutum kan ta so wani abu wanda yake da siffofi kamar haka zuciyar dan adam tana son abu kyakkyawa wanda za ta iya gani ko kyakkyawa a a sauti wanda kunne zai ji kyakkyawan abu mai daɗi zuciya tana son wannan to annaba salatu wasalam in dai kyau ne na ƙira jikin ɗan adam to a duniya dai kakaf Allah bai halicci wanda ya kai annabi alaihi salam wajen kyau ba lokacin da mutan maka suka shirya yi wa annabi alaihi salamu zambo sai suka samu wani babban mawaki wanda yake a madina wanda Allah ya bashi zalaka ta harshe wanda in yi so harshensa ba ma a wakar ba inda wani abu zai zuba a goshinsa yana iya zaro harshensa ya goge shi da kansa yake cewa lisani sarimul la aiba fihi harshe na takobi ne ga yawo jini na wuce ba shi da illa ko guda daya wa bahari la tukaddiruhu dila kuma kogina ko baharina na waka wato saka guga a yi ta ba baya ta da ruwan a ga cewa wani turgubata ta so to da suka san halinsa ya yi wa mawaƙa iri daban-daban ya yi wa sarakuna iri daban-daban waƙa ya yi wa sarkin gasasina da izo wani baiti yake cewa da shi bidul wujuhi karimatun a hasabuhun shummul unufi min dirazil awwali yana faɗar wannan sarkin ya miƙe ce kaɗa ta alsuna shu'ara ka yanke harshen duk mawaki har abada ba mawaƙin da zai gaya mun baitin da ya kai wannan to saboda sun san matsayinsa sun san matsayin waka a lokacin suka je suka bashi abun duniya suka ce yau annabi alaihi zambo don a hana mutane shiga musulunci da hasani ije iga annabi alaihi salam yana sa sai ya ga bai taɓa ganin mutum kyakkyawa irin sa ba me ya yi zambo sai cewa a hasanu minka tara kaddu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u kulikita mubarra'an min kulli aibin ka annaka kar likita kama ta sha'u haka yace a sanin minka lamtar tara qaddu aini da dai ido na wata ganin wanda yafi ka kyau ba kyau nazibi shine husnu kowace gaba an yi ta daidai kai an yi shi daidai ido kunne an yi shi kowane zubi an yi masa daidai sannan jamali shine fuskar ta kyakkyawa fatar ta zama kyakkyawa kamar zubi abinda ya shafi farce zubin gashi komai an yi shi dodar shi ne ce a jimalin min kalam talidin nisa'u in dai mace ce a duniya ba taba haihuwa wanda ya fi ka kyau ba sai ce ku likita ra'an min kulli aibin an halicce ka kubutacce gaburan kowane irin aibi ka annaka ku likita kama ta sha'u kai ka ce kai ne ka ce da Allah ga yanda kake so a yi ka yi ka to in kyau yana sa a so abu to dole annabi alaihi salatu wasalam wanda duk ya ganshi sai ya so shi saboda Allah ya masa zubin da bai kowa irinsa ba to ɗaya kenan na biyu kyau na ma'ana ba na fili ba kyau na ma'ana wanda ba na fili ba ya kunshi gaskiya ya kunshi amana ya kunshi riƙe alkawari ya kunshi cika alkawari ya kunshi yaba abinda aka yi maka komai kankantarsa to in ka dau annabi alayhi salatu wassalam wannan kowanne ya fi kowa shi yasa ta kai ubangiji subhanahu wataala da kansa ya ce da shi wa innaka la'ala khuluqin azim kai kana kan ta'ada ko al'ada ko ɗabi'a wacce take mai girma annabi alayhi salatu wassalam yana cika alkawari ibnu abil hamsa ya taɓa yin ciniki da annabi alaihi salam sai ce da annabi alaihi salam tsaya ina zuwa sai da annabi alaihi salam ya kwana uku a gurin bai tafi ba ibnu abil hamsa ya dawo zai wuce ta gurin sai annabi alaihi salam ce ka nawa ya mun sai ce ni na manta ya ce ai ka yi tsaya ina zuwa alƙawari ne to cika alƙawari kenan ranar yakin badar annabi alaihi salam yana neman taimakon mutane mutuka amma huzaifa da wani abokin tafiyarsa mutanen maka sun kama su suka yi alkawari ba za su sake su ba sai sun yi alkawarin ba za su taimaki annabi alaihi salatu wasalam a gurin yaƙi ba suka ce sun yi alkawari sai aka sake su ba su tsaya ko ina ba sai gaban annabi alaihi salam suna zuwa suka gama suka ce mutan maka sun kama mu amma ba su sake mu ba sai da muka yi musu alkawari ba za mu taimake ka gurin yaƙi ba sai ce gashi ko ina da buƙatar mataimaka amma tunda alkawari kuka yi wannan alkawari dole a cika shi sai dai ku tafi madina amma ba za ku taimake ni ba ma nemi ubangiji subhanahu wataala ya saka taimakonsa a ciki haka ya tura suka tafi bai duba cewa ai jihadi za a yi ba Allah ne faranta wannan abu ya ce sai sai sai an cika alkawari dole suka tafi aka cika alkawari saboda haka annabi alaihi salam wajen cika alkawari in ana son mai kyakkyawar ɗabi'a wajen cika alkawari to zai so annabi alaihi salam haka wajen rike alkawari kuma domin rike alkawari daban cika alkawari cika daban wancan shine cika alkawari rike alkawari kuwa shine kaiwa goshi kuma kaiwa wa keya lokacin da mutum yana nan kun yi abu in baya nan maka ci gaba annabi alayhi salamu haka yi na na khadija radiyallahu anha ba abin da bata masa ba na gudunmawa saboda haka aka ga a rayuwarsa alayhi salatu wasalamu kullum magana khadija yake yi da ya ji murya ta wata mace da suka taba hudda da Khadija ya anha sai ga annabi ya fito da sauri sai ce wannan muryar na santa zamanin Khadija akwai ran da ya ji wata mace ta zo gidan sai suka ga ya fito alisan da sauri nan da ne dauko bargon sai shimfiɗa mata ta zauna ya fito tsakar gida ya zauna matan gida suka ce wannan wace tsohuwa ce mai fada suka ce wannan wace ce sai ce ai kawar Khadija ce ba ku santa ba to nana aisha radiyallahu anha ta ga yana santa sosai sai dai ce Allah bai maka musaya da wacce tafi Khadija ba sai ce wallahi Allah bai mun musaya wacce tafi Khadija ba Khadija ta so ni lokacin da kowa ya ki ni Khadija ta mara mun baya lokacin da kowa ya kware mun baya Khadija ta gaskata ni lokacin da kowa ya karyata ni khadija ta mallaka min abin da allah ya bata lokacin da kowa ya hana ni kuma duk ‘ya'yana ita ce ta haifar mu saboda haka da ta ji haka sai ta ce daga yau daga bakina ba za ka ƙara jin wata kalmar taɓa khadija ba lokacin da aka yi yakin badar an aiko ana ta fansar mutane da aka kama a gurin yaƙi sai zama na 'yar ma'aiki salasan babbar yasa zainab radiyallahu anha mijinta abul as yana cikin kafirci kuma ya ɗauko kan sakali ya zo ya yaƙi annabi alisa kuma an kama shi yar tana gida saboda kyakkyawan hali na annabi alisa na mutum da allah bai shar'anta rabawa ba a lokacin bai ce ta baro ta da gida ba cewa wannan yana yaƙi da mahaifinki ba za ki zauna a ɗakin sa bai ce ba ita kuma saboda tarbiyyar ta samu bata ce za ta zo ta baro gida ta baro gidan miji ta da gidansa ba dan me mijinta yake yakar mahaifinta kuma mahaifinta akan munafa yake ita da ta gaba mai fansarsa ita ta ɗauko abin wuyanta ta aiko da shi ta ce a ba ta mijinta da aka abun wuyan annabi alaihi duwa sai ga na khadija ne sai a ga idansa ya fara kwalla sai ce wannan abun wuyan na khadija ne sai ce wanda rabansa ya fada abul as ya fada cikin rabansa ga abin da yata ta aiko in an so a karɓi abin a sakar mata mijin an so a bar mata kayanta a sakin mijinta sai suka sa sula mun mata kayanta mun saki mijinta ganin wannan abun da Khadija nan da na sai sa ita shi alayhi salam lokacin da zai buɗe maka tutarsa kusa da inda kabarinta yake ce nan za a je a kafa dan ya nuna mutane wannan mata tana da kima a sa a duniya to wannan shine rike alkawari sannan sahabbai ridwanullahi alaihim in sun rasu duk daren duniya sai ya fita daga gida ya je baki ulgarkadi ya musu addu'a yakan je ziyarce su ya ce yanda muka saba muke zama da su suna duniya bayan sun ban duniya ma dole ne in ci gaba da rike alkawarin su to wannan shine cika alkawari annabi alaihi salatu yana da wannan sannan daga cikin siffa kyakkyawa wadda akan so mutum da ita akwai yin afuwa lokacin da kake da ƙarfi zaka iya zartar da komai annabi alaihi ya ba wa duniya darasi ya ci gari da yaƙi wanda ba taɓa cin gari da yaƙi da irin wannan salam ba lokacin da ya buɗe maka alaihi salatu wassalam garin ya zauna tsawon shekara goma sha uku ana fafatawa da shi sai da ta kai ya bar garin da zai shigo garin ma sai da aka nema aka tsaya masa aka yi masa lamuni tukunna aka ce wai sanai shigo mahaifarsa ya haƙura ya je ɗa'ifa suka dinga jifansa sai da jini ya dinga zuba daga jikinsa yana kwarara a ƙasa wannan jini mai tarin albarka alaihissalatu ya haƙura a lokacin da mala'ika ya zo jibril alaihissalam da mala'ikan duwatsu aka ce da shi in ya so mutanen ɗa'ifa gaba ɗaya za a nike su kamar yadda ake nike tsaba akan dutsen nika sai ce ai rashin sani ne yasa suka yi Allah kai musu afuwa shi yasa wani malami yake cewa ya annabi nuhu alaihi salam ya ce da ubangiji subhanahu ta'ala la tazar alal ardi min al kafirin dayyara karka bar gamzaro a cikin kafirai domin innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara sai ce annabi alaihi ga abin da aka masa an zubar masa da jini amma bai wannan addu'a ba sai ya ce wal garimu karimun wanda aka yi wa abun karimi ne saboda ba zai mai da martani ya ce a rama masa ba sai ya ce ya haƙura to makan bayan shekaru goma sha uku suka shirya matasa aka ba kowa takobi ga yawa jini na wuce aka ce su zo ƙofar gidansa alaihi salam duk lokacin da ya fito su ca a kansa in an yi masa ta an gama aiki to ba wanda zai ɗauki fansa saboda duk ƙabilar larabawa ta ƙurisha tana da hannu a ciki sai dai a biya diya alaihi salam ya fito Ina karanta surat yasin Allah ya kare shi ya fita ya je gidan sai na abubakar radiyallahu daga nan suka fita suka je garu saurin suka zauna mutan maka suka biyo su aka saka taguwa ɗari wanda taguwa guda ɗaya ma fidda ita wuya yake yi amma a saboda annabi alaihi aka saka taguwa ɗari mace za a ba wanda duk ya dawo da annabi alaihi ko sai na abokar dila anhu Allah ya kare wannan annabi alaihi ya isa madina bayan ya isa madina badar ta taso aka zo aka yi ta allah ya ba shi nasara a a kansu maka ta koma aka dinga kulle-kulle aka taho uhudu wanda a uhudin ne aka yi ɗauke ba daɗin da abin ya zafi annabi alaihissalamu kansa sai da aka cire masa haƙora wanda suke guda biyu na gaba na ƙasa suka fita sannan hularsa ta yaƙi wato ƙawanye da take jikinta ta shige masa nan kudukukinsa dama da hagu abu ubaida ta ibn al-jarrahi radiyallahu anhu da ya tashi cirewa sai da haƙoransa dubbin suka fita kafin ya zara wannan yana gama zariya da haƙorinsa ɗaya ya saka ɗaya haƙori yana gama zariya ɗayan ya fita ta kai jini yana ɗaukan annabi alaihi salamu baffansa hamza radiyallahu anhu aka yi masa shahada aka kwakwale ido aka yanke hanci aka yanke dambarin baki aka yanke kunnuwa aka kuma huda cikinsa aka ɗauko hantarsa aka tattauna ta aka ragargaza annaba sai dai ya gani ya hawaye amma ya haƙura bayan an yi wannan ya zo ya ce zai yi umra suka ce ba zai ba aka tsaya a hudaybiya aka yi sulhu suka faɗi san kai wanda ya musulunta ida gurin ka kada mana da shi mu ci gaba da masa azaba ya ce na yadda wanda duk ya kafurta ya danan ka bashi sheke ayarsa ya ce na yadda aka ce to wanda zai shiga karkashin tutarka ya shiga Quraysha ba za su yaƙe shi ba tsawon shekara goma kabila za ta shiga karkashin Qurayshawa ta shiga ba za ka yaƙe ta ba shekara goma aka yarjejeniya aka kulla baɗi ka dawo ka zo kai umra mun baka kwana uku ya ce ya yadda alaihi salam ya dawo ya umra kwana uku ya auri maimunatu bintul haris radiyallahu anha suka ki bashi kara masa kwana daya suka ce ba su kara masa ba haka zai hakura sai haka ya hakura alai ya fita to bayan ya tafi sai mutan maka suka je suka samu banu huza'a kabila ta shiga karkashin tutar annabi alaihi ko inuwar annabi alaihi salamu cewa qurayshawa ba za su yake su ba Quraysha suka dauki takubba suka same suka dinga sharbe su duk suka kashe su Annabi sai yana zaune a masallaci sai Salimu ibn Amr al-Huzai sai ya taho yana cewa da Annabi alaihi salamu ya rabbi inni nashidun Muhammadan hilfa abina wa abihil atlada inna quraishan akhlafu kal maw'ida wa naqadu misaqakal mu'akkada fadu ibadallahi atu madada fi failakin kal bahri yajri musbida sai yake cewa inda yawa annabi muhammadu sallama magiyar soyayya da abota da take tsakanin mahaifanmu da nasa kore shawa fa sun warware alkawarin naka mai karfi sun zo sun karkace mana mutane saboda ka ina roƙonka ka kirawo jarumai mutanenka wanda suke cafaɗa ka aiki namu ka kira wasu su fito su zo su taimake mu ya ce fifai laƙin kalbahari ya jiri musbida a so a cikin bataliya kamar teku wadda irin kumfan na nata ita ka taho da irin wa'annan annabi sai na jin haka sai hawaye tar tar tar tar sai salamu huzul uyuna wal akhbara min quraish Allah ka kare duk ɗan leƙen asiri kada su ga abin da ake ciki kar su je su kai labari saboda ka ya ɗaura ɗamara zai je yaƙi maka da ya zo maka ta zama ta faɗo hannunsa babu yadda maka za ta yi ranna ya mata ƙawanya da kwamandoji goma sha biyu aka zo shiga gari sai ya ce alyawmu yawmur rahama yau ranar rahama ce ba ranar ɗaukan fansa ba ce da ya zo zai shiga garin alaisan sai ɗora usama ta ɗan zaid a bayan raƙuminsa alaisan sai sun kui da kansa yana sujada ana allahu akabar kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukuratan wa asila sadakallahu wa'ada wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahada sai kuma ya dinga cewa muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود yana karanta wannan ayar na tafiya har ya ji inda ka'aba take abdullahi dan rawaha ko wani daga cikin mawaka yana cewa khallu banil kufari an sabilihi ya koya ya'yan kafirai ku ba shi hanya al yawma nadribkum ala tanzilihi yau za mu dinga yaƙakku mu dinga saranku akan qur'anin da ya zo da shi darban yuzilil hama an maqilihi saran da zai dinga cire kai daga kan wuya yana cikin haka zai doshi ka'aba sai wata mace ta zo ta kama mayafinsa ka ta fusga sai kalle ta ce lafiya sai da ce ni ce ko tailatu yan nadar ibn al-haris wadda ka sa aka kashe a ranar badar to shine sai ta bashi ta masa wata kasida wadda take jan hankali take wa annabi alaihi kirari cewa wato kai dinnan dan mahuta ne sannan kai din nan ka ansa sunan ka duk inda ake gwarzo ka kai gwarzo yace amma da yana iya yin afuwa a lokacin da yake da iko an yi masa abin da ba daidai ba da ban sa a kashe shi ba sai shi a janye ta sai ta fije ta da ka'aba da gumaka 360 yana ce inna za al haqu za haqal batil innal batila kana zahuqa in yi haka da sanda ta fuskar gunkin sai ya faɗi da keya in ta kece sai ci da ka yasa duk aka cire su aka buɗe kofar ka'aba ya shiga ciki ya ga zane-zane suka yi aka goge sannan ya fito mutan maka suka yi da'ira aka tare aka yi tsit ba a san me zai biyo baya ba sun duba abin da suka yi masa shekara goma sha uku sannan kuma ga shekara takwas shekara ashirin da ɗaya kisa kurin suke suna cin mutunci ba da ba ba ya zo gindin ka'aba ya riƙe abin ƙyauren sai ce ya ahala makka ma ta an anni ilin bikum mutan maka me kuke tsammanin zan muku sai suka ce hairan akun karim wa buna akin karim alheri kawai muke tsammanin za ka yi domin kai dan uwa ne mai karamci kuma dan uwa mai karamci sai ce to abinda annabi yusuf alaihi ya ga dan uwansa shi nake gaya muku izhabu antum dulaka ku je dan na kyale ku ba wanda iya wani abu a maka gaba ɗaya ko lakwace hanci ba a yi ba aka kyale kowa da kowa to wannan afuwa ce da ita sai cinye garin a ƙarfin soja kuma cinye sannan cinye zukatan mutanen garin kowa ya haƙura ya bi shi kai tsaye to wannan annaba sai yana da afwa mutanen da'ifa wanda suka kirfa masa asiri suka dinga jifan suka hada shi da wawayen gari aka yi masa rauni ta kai yana tafiya ce bai san inda ke tafiya ba alayhi salam a sai da je karnar sa'alab sanda ya farka ya ga inda yake alayhi salam wannan da suka yi masa hakan yana zaune a madina sai ga su san taho yau ta biyo kansu an je an yaƙi an karɓa komai nasu sai ga sun taho sun talauce sun lalace da shugabannin suka zo madina suka faɗi ka ce mun zo muna neman taimako sai ce za a yi sai ce duk abin da kowa ya rasa ya lissafa haka lissafa sai ce kowa ya kawo abin a yi mun kuɗi ni ba ni da kuɗin amma a basu ni na biya duk abin da suka masu ya yafe musu kuma ya da musu da su amma bashi shi ya ɗau nauyi ya biya to in ana neman kyakkyawar siffa a so mai ita dole ka so annabi sun saboda wannan to wannan siffa kenan ta ma'ana sannan akwai ƙarfi zuciya a ka'ida tana son ka karfa wanda ba ƙesa ba ta zuwa ƙasa duk inda suka yi aran gama da abokin karawa to zai fi ƙarfin wancan to annabi alaihi Allah ba shi ƙarfi duk wani abokin aran gama in za su zo su yi aran gama da annabi sai bai isa ba rukanatu shi ake takama a ƙasar laraba ba mai kokawarsa ƙarƙarwan gaske ne ba wanda ya taɓa kai sa ƙasa annabar sai ce zo ka musulunci ce ina ai an san sana'a ta sai an fi ni anan sannan zan mika waya a ce to zo da suka zo suka da ya kama hannun su rike sai rukani ta zama kamar a tafa kawai ba namiji bane shi ya ji karfin da ya wuce nasa aka daga shi sama aka nuna wa rana sauke shi ce ban shirya bai ce shirya aka sake sake daga shi sake sauke shi sai ban shi ce sake shi sai dai masa uku sannan ya haƙura lokacin da aka zo ga zotal ahzab anas radiyallahu anhu ya ce ya zo ya sai ga annabi sama yana aiki da ya duba ya daga hannunsa aka sai ya ga kamar dan dutsen nika a hakarkarin annabi alaihi nan daya nan daya an sa igiya an daure sai ce me wannan sai aka ce masa rashin abinci yau manzo alaihi kwanan sa uku bai sa kwaya daya a bakinsa ba to dutse ne kurma ya tsara inda ake yin ake haƙa rami ana wannan gwalalan to wanda ya bada shawara shine Salman radiyallahu anhu a bangaren da aka yanka musu nan matsalar ta faru su kuma sahabbai radiyallahu alaihim babu yanda za a yi su gaban kansu da su kauci sai suka ce sai mun koma gurin wanda ya bamu aiki sai koma gurin annabi alaihi suka ce ga abin da ya faru dutse ne ya zo ya rufe gurin gaba daya dukkanin ba wanda zai iya taba shi babu nakiya a lokacin balle a ce a fasa sai annabi ce mu je kwanansa uku bai sa kwaya a sa ba alaihissalam amma da ya karbi mu girbin da ya ɗaga hannunsa duka ɗaya sai ya raba dutsen ɗaya bisa ukunsa gaba ɗaya fudda shi na biyu ɗaya bisa uku na uku shike na cire shi ku ci gaba da aikin kun ƙarfin jiki yana sa a so mutum Allah ya ba wa annabi alaihissalam karfi wanda ba a taɓa ganin irinsa ba sannan jarumta wajen rashin gudu ba gudu ba ja da baya annabi alayhi salamu haka yake sai na ali shine mai son yaki radiyallahu anhu da ya haifi ɗansa na fari ma annabi alayhi salamu ce wani suna zaka sa masa sai ce yaki sunansa harbu sai annabi sai ce a'a sunansa hasanu wataƙila zai sasanta tsakanin waɗansu to da magana ce ta tawaru za a yi haka din shekara arba'in sai da abin ya faru to shi da son yakin sai ce kuna iza iza iza hamiyal ba'su ko iza shaddatal ba'su wa hadaka idan idanuwa suka jawur gumurzin yaƙi ya kai kore yaƙi ta murtike yace duk wani jarumi da ka sani ita kai na bi rasulullahi sallallahu alaihi sai dai mai da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sa muke komawa shi bai taba waiwaye ba ko baya daga kafarsa kwaɗi da da ita baya lokacin da aka je hunaini za a yi yaƙi sahabban nan su dubu goma sha biyar na Allah alaihim da suka ce yau dai ba wanda zai iya karya mu dan muna da yawa ana zuwa sai ubangiji ya kau da kai aka so mai musu ruwan danko ba susa kibiya wannan dubu goma sha biyun gaba ɗaya suka dare to a lokacin daga annabi alisu sai abokan gaba da ba masu tsaro ai sai dai a nemi koya amma sai sako daga kan alfadararsa maimakon ya shiru ba a san shi ba ne. a cikin abokan gaba sai ce anan nabiyu la kasu ana ibnu abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya a identity card ina na sama ni annabi ne a na ƙasa kuma ni dan abdul muttalib ne ba a san tsoro ba yana yi sannan Allah ya sa mutan maka sabai suka gane baya tare da su tukunna Abbas yi kiran su sannan suka dawo aka zo aka yi wani ɗiba aka koro wa'ancan wannan in jarumta tana sa a so mutum to annabi sallam Allah ya bashi jarumta da dole a so shi sannan baiwa a ganta wadda za ta haura hankalin dan adam tana sa a so mutum to annabi alaihi Allah ya masa baiwa a yakin ahzab rabin mudu sanayya aka samu ta alkama duk mayakan nan gaba ɗaya wanda suke aikin nan ita ummu sulaimin ta yi amfani da ita ce a bari ya zo da ya zo mai ya faɗa a cikin Allahu alamu amma da ta nika ta yi gunga gurasa dukkan taron yakin nan kowa sai da ya ci kuma ya ɗiba ya tafi da shi gidansa akwai guda ɗaya ce sai da kwace ta ce abinda bata iya gane ganewa ba lokacin da ta kwaba ne fiya ko bayan an gama ci kwaba kullun yana nan ba abin ya taba shi albarka ce Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu lokacin da aka je wannan yakin Hunaina an masa wani rauni a kugu ko zama ba iya sai dai rubuta ciki kawai ya ina khalid aka ce ai an masa rauni ba iya tashi yana zuwa haka ya da hannunsa kawai yana shafa gurin shi kawai bai taɓa yi ba sai mike take wata mace ta zo da yaranta ya doshi shekara ashirin bai taba magana ba ta sha sula wannan yaron baya magana sai ya kalle shi ce man ana waye ni ya fita daga wannan kalmar a kabilarsa a wannan ranar ba wanda ya fi shi fasaha daga iyanan man ana nan baki ya buɗe kuma da fusaha yan a kabila ba mai fasaharsa an rasa ruwa sai diga a haka sai zama na tsakanin hannun guda hudu kawai ruwa dinga fitowa tal tal tal tal tal tal tal tal ne masu luguzu in suna so su ruɗa mutum sukan ce a ina ne aka taba samun ruwa wanda ba ta sama ba ba ta rijiya wata wani idan ruwa ba a ina ruwa ya taɓa zuwa aka same shi aka sha to sai ka ce daga hannun annabi alaihi salam shine maimakon jini sai zama ruwa kowa ya sha aka ba dabbobi aka kuma ɗiba a salka kowa ya tara aka tambaye wanda ya magana ya ce yaya yawan ruwan sai ce in mun kai mu dubu ɗari wannan ruwan ya ishe mu sai mun bari to kaga baiwa ce to idan baiwa tana sa a so mutum annabi alaihi Allah ya masa wannan akwai wanda aka sara wa takobi daga ka sai da ya haɗu da wuyansa amma kawai shafa kan yi haka yana shafa kan shi kenan zancen ma an taɓa yi bai taso ba ya wuce kenan to wannan wani ɓangare ne haka in ka ɗauki baiwa ta ilimi idan allah ya ba ilimi kamar mutum ilimi kamar ruwa to dole a so shi annabi alisun allah ya ba shi ilimi ya saukan masa da alƙur'ani littafin da ba a taɓa saukar da irinsa ba wanda yake ɗauke da ilimi na farko da na ƙarshe wanda duk halitta za ta yi ta bari duk inda imotsi alaihissalamu ilimi ne shi sa shi baya rubutu baya karatu Allah ce da shi ikra bismi kalla zai khalaq so da in zai fito daga gida fitowarsa ilimi ce in ya zo ya zauna ilimi za a samu in ya miƙe ilimi za a samu in zai koma gida ilimi za a samu in zai balaguro ya fita daga wani gari zuwa wani gari ilimi za a samu in zai dawo in ana tafiya in ya faɗi kalma ɗaya sai a yi bayan raƙuma da ita saboda irin abin da take kunshe da shi ba a taɓa samun wanda ya ɗaga tutar ilimi ya daga martabar ilimi ya zo da ilimin da ya yalwaci duniya har ya mata yawa ba sai shi alaihi salam shekara kamar hudu da suka wuce an yi wani bincike a duniya a kasashen larabawa dangane da littattafai da aka rubuta aka yi talifinsu a kan fannoni daban-daban sai aka samu a cikin fannin musulunci wanda annabi salam ya zo da shi an samu littafi iri daban-daban daban a kan fannoni an samu littafi miliyan uku da dubu ɗari uku da ɗoriya wanda aka iya samu kenan ba wanda suka rubuta ba a iya gani ba kuma duk gabaki ɗaya daga bakin annabi alaihi nan qur'an da yazo da shi ya koya mutane maganganun da ya faɗa duk wani fannin daga jikin nan ake tsotso shi a fito da shi a tsotso shi a fito da shi shi ya dinga nuna wa duniya yanda ya kamata ilimi izama alayhi salatu wassalam shi ya nuna wa duniya abubuwan da da ta sani ba kamar da shan gaba da duniya ba ta san ana iya dasa gaba ba amma annabi alayhi salatu wassalam ya nuna wa duniya ana dasan gaba mu'awis da mu'az yara ne matasa su suka samu abu jihar suka kashe shi ɗansa mata da ya zo ya jawo shi da ya fidda takobi sai samu auzi sara masa a da sai fidda hannun saura jijiya da annabi sai haka kun ya mai da hannun shi kenan sai koma to daga nan ya ilmantar da duniya in gaba ta cire ana iya dasa ta za ka yi ta uhudu idan sai fita sai zo ya karɓi idan sai ya saka ya ce Allahumma ki wajaha kata da ta kama wa ka wajaha nabiyika sai idan ya koma sai ya faɗa yan gani to ya ɗora duniya akan wani ilimi wanda yanzu ga shi ta takama da shi tura sai suka ɗauka su ne da shi suna transplanting a ɗauki gaba a dasa zuciya a dasa wannan a dasa wannan to shi ya ajiye wa duniya da sun ana iya haka da ya je uhud badar salamu sai so ya ilmantar da duniya cewa duk inda hatsaniya take da tarzoma in ana son ta kwanta to ido ya samu matsala in ya samu matsala na tarzoma za a kashe ta saboda ka sai ɗebi ƙasa a hudu a badar sai ce shahatul wujuhu wa anatul wujuhu lil hayyil qayyum irhawa man hamala zulma da ya watsa sai kura ta shiga cikin idanu shine duniya ta ɗauka duk inda ake rigima a duniya sai a ce a turo mobile a jefa tiya gas in aka yi ta shi kenan sai abin ya shi ya nuna duniya haka ya kamata a yi in ana so matsala ta wuce to ilimi ne annabi alaihi salatu wasallam ya zo ya ajiye wa duniya isra'insa da iya kan ilimi ike gabaki ɗaya zurutun ilimi ne gaba ɗaya a cikinsa amma ba mahallin da zan magana ba ne akan wannan to saboda haka annabi alaihi salatu wassalam ya zo da ilimin da a duniya ba a taɓa samun mai ilimi irin wannan ba kuma shi iliminsa bayan wanda duk yi aka bashi to sai da ubangiji ya tafi da shi isra'i da shi ne ya tafi da shi sira ma karka ne yasma'u bisami ko ya alamu bisami ya tafi da shi dan ya gani da idansa abinda da ji yake da kunne aka kai shi aka nuna masa abinda mala'ika mu karrabi ba a taɓa nuna masa ba ba wani annabi da aka taɓa nuna masa wannan sai shi kadai ubangiji ya ce laqadar amin ayati rabbihil kubra a cikin ayan ubangiji ya ga manya manya sannan kuma duk da wanda ya ce ma zagal basar wa ma daga ba inda ganin sai kada wani abu kawai na dodar yana kallon abin da aka yi sa bai canja ba Sannu ba alaihi sallallahu ba shi ilimin da duniya dole ne sai ta so shi sannan haka kyauta ta daga cikin ɗabi'ar da dan adam in ya ji mai kyauta ko kyauta ba za ta same shi ba yakan so mai yin wannan kyautar to annabi sai akwai kyauta akwai wani balaraban kauye da izo sai ya duba tumaki da awaki bai tsakanin duwatsu guda biyu katon kwari ciki ike da garken da sai ce kura ka kai gida da ya ga haka sai tafi ƙauyensa a guje sai fara cewa ya ƙaume asilimu jama'a ta ku musulunta inna muhammadan yudi a da amma la yakhaful faqara muhammad yana kyauta wanda ba jin tsoron talauci lokacin da i yaƙi hunain a yaƙin ne da aka yi alaihi ya samu abubuwa masu yawa amma a wannan gurin akwai raƙumi da isamu zunzurutu guda dubu bakwai raƙumi dubu bakwai amma gashi bai ɗauka ba a gurin da ya sa sai da ya rabar da dubu bakwai ɗin nan to raƙumi ɗari ko yanzu da muka zo za mu fudda nisabin fudda diya ta rai da muka fitar raƙumi ɗari ma miliyan goma sha bakwai kenan raƙumi ɗari amma shi guda dubu bakwai bai dauko ko gashi ba gaba ɗaya rabu da su tsakanin tinkiya da akwai akwai guda dubu ashirin da biyu sai da ya rabar da ita gaba ɗaya nan take zinare ku auna shi ake kamar gero sai da rabar da shi gaba ɗaya ya da duk dutsen ta hama kuɗi ne sai na ku ba za ku same ni masauraci ko marowaci ba amma daidai da mulikar ɗan kunne bai ɗauka ba haka ya raba musu ya tafi wata rana yana zaune sai wani zo ce asala amin kaza amin kaza sai na umar ya tashi yayin wancan tsawa sai za ku kallafa masa abin da Allah bai kallafa masa kun san ba shi da shi sai wani wani mutum madini ta ce ya rasulullahi ba shi kar ka ji tsoron talauci gurin ubangiji kaza kaza ya dinga masa kai aka ga fuska na basu yi wasai wasai wasai sai ce wannan shine dabi'a ta akan haka aka umarce ni sai ce je ka nemo abin ka kira me shi ai ciniki ka karba ka tafi ni na samu kuɗi na biya shine kai gami annabi sai na iya irin wannan saboda tsananin kyautarsa alayhi salatu wassalam to saboda haka ta fuskar kyawawan halaye da kyawawan sukofi annabi alisama Allah ya haɗa masa wanda duk wanda iji shi ya fahimci abin da yake ciki dole sai ya so shi alayhi salam kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawar kila ta jiki duk Allah ya masa wacce ta fita kowa to wannan a ɗabi'ance ɗan adam duk wanda ya haɗa wayannan Allah zai sa a so shi to annaba san Allah ya haɗa masa wannan su da wannan sun taimaka wajen shigar mutane musulunci da komi kauya gare shi alayhi salatu wassalam da inda ya ga ba a taɓa sanin sa ba yakan yi kokari in ya je gurin ya kwana ɗaya ko biyu kwanansa ɗaya ko biyu kawai mu'amalar da mutane za su ganga gani suna wucewa suna yin mu'amalar shi magana ɗaya biyu kawai an yi shi kenan sai mallake zukatan so za su ga wata ɗabi'a da ba su tsammanin za su ga irin ta ba to wannan bangaren ɗabi'a kenan sai bangaren shari'a a bangaren shari'a abu bi za mu lura da shi wajen kauna annabi alaihissalam dole mu kaunace shi abu na farko allah maɗaukiyar sarki yana son sa fiye da kowa to idan kana son allah dole sai ka so abin da allah ya fi so saboda ka a shari'ance kenan allah yana son annabi sama fiye da kowa saboda haka ubangiji yake masa ma'amala ba irin wanda yake wa kowa ba annaba alaihi salatu wassalam duk wanda Allah zai magana da shi zai kama sunansa karara yace nuhu budu bi salamin wa nadainahu an ya ibrahim ya musa inni stafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami kowa haka yake kiransa amma bai taba kiransa da wannan ba in zai kiran sunansa sai ce ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir sai dai kiransa da wannan in ko ka je kiransa da sunansa muhammadu sallallahu to sai wani dalili inda ke cewa kafa billahi shahidan muhammadu rasulullah sallallahu shi kuma nan girmamawa ce wannan kalmar da Allah ya ce muhammadu rasulullah sallallahu ya daga ta ne saboda kyakkyawan halinsa duk duniya